بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسيب ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا faɗin malam shafi Allah yujadu ba a gyara ka bi ba ka ce za ka yi jira da kamar farilla wa amal in ka bar wani da gangan sallan ta baci misali mutum zai masa biyar da jirami da sallan baci da sallan ko kuma karatun fati da gangan ba sallah ba za ka ce za ka yi jira kamar sallah وكذلك don ka dama idan mutum ya yi batuwa wa tsala kuma lokaci ne za su kira sallar da ba wani ya ma zuciya su ne da abin da ba ne a ba wa haka adillataha wa shawahidaha kuma nan ce ga shi nan bai kama ka dalilai kowanne da da dalilin shi wa shawahidaha da kuma abin da zai tabbatar da hakan shawahidaha da zai tabbatar da هي الصلاة المعينة ومية الصلاة كميمية من دليل يتي المقارنة بتبديرة الإجراء ولكن هذا تكبر حرام هذا مية سنة حكم تكبر حرام بيقول تكبر حرام وجدك عني يا ابن بدر إما في كبر جارد تكهن الله أكبر جارد تكهن وكما الله أكبر في الرباية تكهن ko kuma ka daga hannu daban da kabbara daban duk wannan guda ko su da ita niyya ana hada ne da kabbara hannu wani al'amu bil qalbi niyya a zuciya ala ada'in salati mu'ayyada akan da ka fara sallah ta kai wannan salatu fajri salatu isha salatu al-maghrib لقوله عليه الصلاة والسلام كما أمر إنما الأعمال بالنيات domin Allah sallallahu alaihi dukkan ayyuka suna tare da niyya inna ma bi kulli imrin ma nawa mu kowanne mutum yana tare da abin da niyya to kaga inna ma al'amal ila da sallah dole sai niyya kuma da sauran ayyuka ma suna tafiya tare da niyya lona hadisi ne mai fadi imamu biyuni ya yi shi a cikin littafin da suna sunka al'amal في جميع حديث انما الاعمال ونبي تكبيره الاهرام kabbara ba ana kai masa ikrami saboda da ita take shiga sallah kuma ta haramta maka duk wani ayyuka da magana inda dukhuli fi salat lokacin shiga sallah bi lafzi Allahu akbar kana ce Allahu akbar kaga ba ake Allahu akbar akbar Allahu akbar al'alla shi ne mafi girma mafi yawa وبكل تكبيرة صدقة كل كبرة كان دليل صدقة وكل التكبير ومواطنها وسيرها كبر بري يقول على الناس كبر بري يكون في كل كبر بري yanzu ka duba tun cikin ika a cikin kiran sallah akwai ne Allahu akbar Allahu akbar

cikin ayyamun al'ashir min zulhijja lokacin ne shi ma na kabar bari Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar lillahi alhamd wa aku ayi هذا في عيد الجمال أكبر بني الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد ده تجد ما أكبر بني الله أكبر الله أكبر da za a yi Allah a rawar da ta yi su ne Allah yi mai hamida na sani zuwa a ta bi ma kabar da yi to ga ke nan ko a can aikin haji ranar goma ga wata suna jifan jamra suna jifan jamra da tsakon kullum guda bakwai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ranar sha biyu sha biyu sha uku ma Allahu akbar Allahu akbar tsakon kullum بوي بوي بوي قول على كلمه فلا تقول يا شريف الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لكن اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لذلك المسلم أبيات الصالحة أقول أقول كثير فلما يقول صلى أقول سبحان الله ولا ثلاثتهم والحمد لله ثلاثتهم والله أكبر ثلاثتهم أقولهم ألو كتبكم فيها معك سبحان الله الحمد لله الله أكبر ثلاثتهم ألو كتبها ولا سنشكرك هذا الذي سخر لنا هذا وما كنا مؤمنين وانا الى ربنا لمنقلبون الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله اكبر الله اكبر الله اكبر انا فضلت سبحانك اللهم اني ملكت نفسي فقبلني فانه لا يكفي الذنوب الا انت أقول أنا أكبر ويلك من العالمين يوم إذا استعدتم

ومن أتكلم الله أكبر أقول لك ما يحوي لا تنسى ما يحوي بمن الذي يأتي سفر العلامة بما يمكنكم من أهل الصلاة والسلام من دار صلاة من دار صلاة قبول يأتى القبول سر القلوب من دار صلاة القبول من دار صلاة القبول مقبل صلاة أيدي أما كثير القبول to wanda ake da dalili tare da bada ba nawa sai zama a kuma tsarki ya kan yi don mutum ga wani nuna wa tarihi a tsarki abin da ke haramta maka maganganu da an da ta yanke kabbara in ne Allah wa tarihi a tsarki kuma abin da ke halatta maka abubuwan da ka haramta su ne kai da dama أو وتأليل والسلام أقول لك هذا الكلام كلامك مبنى لأي كثير لبكاري سلفة ويعلم رواه أبو داود وأحمد قال كذا تمييزها التسبيح وتمييزها السلام وممكن يقول السلام والتمييز والتسبيح سلم وهديه رفاعة في برافع هديه رفاعة ونحن له رفاعة ابن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتم صلاة الأهل إلى الناس سلت فيه بعد تمسكها حتى يتوضأ إلى الولاء فيسقط الوضوء لم يذكر الوضوء فيضع الوضوء فيضع الوضوء مواضعه وفي حسب رواية كتير أما أي رواية فيسقط الوضوء يتكوت أولا أنا فيضع الوضوء مواضعه أنا يكون على ولا قول يقول ماذا يرى في فيرتب الوضوء يتكوت أولا لكن فيضع الوضوء مواضعه يسمي على ولا قول لأمرته أنا كأي أولاد يقول الله أكبر لنكم قل الله أكبر يرجنا ما يتكلم على anu ini bawa باب dalam الكلام رجال ورجال صالحين مع الرجال أجمل ثم يقول الله أكبر والقيام بتكبيرة الإكرام أيها أن كبر الحرم وذا ما سبق أوائل من كتابه من الله أكبر لكن في أي كبر عدم الوقوف بعد الفجر أيها أن كبر الحرم دون والفاتحة تكون قراءة الفاتحة فلا يصحان من جلوس للقائل باب إذا الضمير إن كبر حرم الضمير للقادم إذا كان لجلوس دول فيها يا فيها الضمير قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قادمين وكيف يدلني كبعدها لكم الصلاة الوسطى في صلاة الأرض kaga sai ka kebance ta da yi nuna wata da muhimmancin wannan sallah a cikin salloli ka sa kusan lalla a tafi muhimmanci daga nan kuma sai salatu sunna daga nan kuma sai salatu al-isha والصلاة الوسطى لو أن صلى منهم إيجيا فهو يصلى في تكية بقى الوسطى على وجه القبلة صلى منهم إيجيا وقوموا لله قائمين kuma tsaya gaban Allah kuna masu yi ga kuma lillahi kawai sai kin ma sallah da yake da kuma ya yi wani musamman kumin laila illa wani kaga kumin laila illa wani ka tsaye da dare sai don ka tabbata ga Allah bai ce wani nufin laila ba a kumin laila lokacin malamin ke zuba da yi da tsayuwa a sallah da wannan ولحديث امرأة المقيم في حديث امرأة المقيم إمام البخاري قال كانت في بواسل من لبواسل بواسل في بواسل كفاله كلمة من لبواسل من لبواسل فسألني النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تنبيه صلى الله عليه وسلم من ثلاث صلى الله عليه وسلم ويصلي قائما نقول في سلة وإن لم تستطيع إن لك هي وفقاء عدد في أولي وإن لم تستطيع إما لك هي وفقاء على جنبي وهي أولي الجنين جبل لا أقول جبل وكيف أقول بنت الظن فاطمة نبيا وقراءة الفاتحة ودليل أن قراءة الفاتحة دون دون حديث عبادة بن الطالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب باب من لا تكون بذكر الفاتحة ولا ترى في بفاتحة الإمام البخاري بالذات جزء القراءة خلف الإمام جزء القراءة خلف الإمام هذا الإمام البخاري بالذات في duk da zaka ga komai a cikin littafin ne da ke maka haddathana haddathana da illa ne ke komai ko hadisi ha qala ba abu rubi qira'at al-fatiha fi al-salat qala haddathana mahmud wannan mahmud shi ne ke ta da al-qur'ani tsarin imam al-bukhari shi ke ruwaya da wannan littafin قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيره بن البخاري قال حدثنا عثمان بن سعيد سمع عبيد الله بن عمر وعن اسحاق بن راشد بن سوريا وبين الله بن ابي راشد مولى بني هاشم حدثه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه اذا لبثها الامام في الصلاه فقرا بام بام الكتاب إذ ما يزمون بينك بينك ليس كانت الكافرة وسورة أخرى في الأولى لو تكون هناك ذكاء في الأولى kuma salatin gudu salatin abu ba ka da ki kama a liman na karatun shi bai baka lafiya to ka irin wani yana wani lokaci da bai ke isnadi dukkan zama ka zubin kira da kanar da imam قال حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا محمود قال حدثنا البخاري duka aka samu da kina da kawo uga karatun fatiha abu ne mai muhimmanci imamu bukhari ne daga da hadisin da yake gaba cikin wannan hadisi na Rubana ibn Khalid idan da Allah sallallahu alaihi wa sallam la salata liman yaqra bi salatil kitab babu sallah da kuma mai riga da fatiha la salata liman yaqra bi salatil kitab babu sallah to kaga babu sallah duka wata ke cewa sallah kenan rakin da ba in ba na da من جفاته ثلاث الاستخارة ثلاث الظهار ثلاث الليل تكون مثلا إذا أنا كلمة صلى استذكار لي عيدي دولة في ذلك وكان ما صلى الجنازة إذا ما صلى شيء وما صلى فلا صلاة وكان كلمة صلى الجنازة فهو فاتحة من صلى الجنازة wannan sunna ce da kan da bal ibn abbas ma wata da ya sallah da janaza zai da fatiha a bayyane a bayyane wanda wasu na ba a karanta fatiha da zuwa ibn abbas a bayyane da fatiha a kuma yake yayi da gidan sunna to kan ce ne na zama fatiha da iko ne a cikin zalla kuma kana karanta ta goma sha bakwai kuma tana da kafa bakwai a ayoyi bakwai kuma kana karanta ta goma sha bakwai حديث أحمد يروي البخاري ومسلم والأربعة معنى ذلك أصحاب الكتب سته كتب أحمد كتب اليومي أصحاب الكتب سبعة وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال من صلى صلاة هو اللي صلى لم يقرأ فيها بفاتحة في كتاب فذكرت الفاتحة وفي رواية بأم القرآن bai karanta kusurin ƙoran da yake fatiya da duk sanin da babu fatiya a cikin bari a da tuni mana ita hidayat na ce ya hidayat ya hidayat idan aka tsara mamu ya hidayat da bayin da ba ba a cikin biya ba sannan tashi ko sannan dawa ko zaka ta a cikin. tafakiya ce رواه أحمد والشيخان وغيره to zai kai kina maka lalle lalle karatun fatina bai da lokaci na shida da na bakwai a rukuru wa rukuru rukuru da tabuwa da rukuru dole yake bi kawai ta'ala ya yi wa ladina amanu da'u ya kula kai imani ku yi rukuru kaga umarni ne Allah ya yi wa ladina amanu da'u wasu muhimmin sujada zai zama sai da ne Allah bai wata ya fara ne ba kaga an da ko amma ya ba ya fara ne ta ne na ban ba ta nuna ce mata wawu amma ta ce da kuma ne shi ne kuma take nuna tawa لماذا أنا المسيح ده وجوده لأمة الجنة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين يوفوه تعالى يوفوه ترتب المسارع على قلوب ولقوله عليه الصلاة والسلام لمسيء لمسيء صلاته ووجه نيونة صلى صلى الله عليه وسلم صلى في صلى أما في صلى جنبه idan ka sama ta je hadisin hadisin musulmi da wanda ya nuna da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai shi sallah har ku da kai ce wallahi da sallah ba ne kuma sallah ba ne ba karan da ke ba nan sallah sai sai ka ga shi manya manya abubuwan da ke cikin sallah amma abubuwan da bai gaya bai ba kamar sauraron dama a kasance sallama ma bai je sallama ba dole an kuma da gida wannan akan cewa mutum da bai zuwa hadin dama kan abu da shi ne da to kai ma muka kama wani abu da yake ba a cikin hadisin za ka yarda da shi to babu sallama kuma ka duba kawai ba yi kuma a cikin da ba babu sallama a cikin to ga ke da adalci ne da ke sai kama sallan gaba ɗaya ke shafi ba sallama to in zai haka ba za mu kanya in dai haka ne na mu kanya mu kanya kuma ka gaba ta yi ba sai da wannan matsalolin sun yi wani fahimci da bala ba a yi da bibi da kuma da ne shi kuma ka da ne ko shi ne point din da akan matsalar da kake so ka tsora mutane kuma abin mamaki ai dora hannun dama a kan hannu ita ce ingantacciyar maza mai yawan ita ce ingantacciyar maza mai yawan mali ita ce kuma manzana ba yi na kamar hawa da na arsa idan الجهاد وإنما تنفر أن نصر ثم اركع كي يقوم حتى تطمئن راجعا حتى فارق ثم ارفع حتى تعتدل قائما فلك تبو بك هذا هذا ثم ارفع بك تبو حتى تعتدل قائما كما هو أسلم لو أن إبن تسر في لك كيف تلقى لاربان قوي فتترى كان أقول كثير فبين من لا كثير كيف أقول وقائد أجيب إذا كانت أقول كانت أيها مصري وبرضه لما أقول بذلك بسيئة كان يمين يجب كده إلا يكون قرى قرى كثير من جارة قريبا دي ومنا كثير تعمل بذلك ولو كثير ما قرر ذلك وذلك كده كثير ما كان يجب كده كان رفيل من والسجود ورفض منه السجدة لك عليه بالآية المتقدمة ولقدنا الذين وتعالى والذين آمنوا اتقوا فبقوا القوة في الجلال وفي القوة أنا بكتب جيبي سيدي تقول حديث المسيء صلاته ثم اسجد الذي سجد حتى تستقيم الساجدة حتى كان القوة في الجلال ثم ارفع بكم كتبوها حتى تستقيم جلال الساجدة kuma kayan zuwa a rauni shi kayan zuwa a rauni kafin hukumar jirgin kada kun marra haddasa kuma inda jami'a abin da zai taimaka maka wani umarni na shi ne zuke tun da kake gaba ɗaya yana samun kuwa ne الذين آمنوا وتصل إلهم قلوبهم بجنود الله فلو كانت كانت الآن أتلنا بعد كده بس domin da akwai da ke a cikin zaman da ana fara kan za ka samu wani da wanda zai taimaka maka addu'a tsakanin yana guda biyu Allahumma قليلا لو لي ربي وجعلني من المكرمين أنا غفر أقول إذا سكت وارحمني ومن رحمة وحدي بشكله وقبولي تجارة لا يفعل تلك المسألة التي تشغلني وعافني لأنك أبعد بلائي وعافني لأنك وأميت وآتني جنتك أيها الفردوس إذ أبدت لك بلادي ومسلمة وآتني نارا وارزقني جعلك أرض التأمير الآخرة وارفعني أنك أول فلا أقول بسم الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث فقط لا تبقى في نظرك في ابنك رجل معروف نظر شو الجاهل في كلامه illa ya san wannan sai kuma aka gaya mai yanzu Allah shi ma zai dace da wani ya musamman ka dace wa rukuni wa rukuni wa rukuni wa rukuni da ma babu dama ka ce wa rukuni sai ka fara da rukuni ba ka sai kokari ki haka da duk ba da komai ba dan wa rukuni Allah ya rawa wa Allah ya yi duniya akbar hamida Allah kullum da kullum yana addu'a da Allah ya yi duniya akbar hamida da wata duniya ita ce babban damuwa kuma ta ta taba mai shi wani ba duniya ba ta wani ko kaɗan amma mun kwaya ta yi eh, kamar tana da wani ko Allah ya rawa wa mutum wala ta ji a ka da kai lahira kuma ita ce mai asbara hannun da kai babban damuwar mu lahira mayo din kuma duniya kada ta ba duniya sai ku koma lahira to na don kada za a je makaman wajen kuma amina wata sai a haka shi a fara aiki da cikin yau zai zuwa wal qulub allati yuqalu as da zama da yake hada da sallama kai tafiya abin karshe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa ka abin ya sallama shi ne Allahumma salli wa sallim wa barik wa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 kitabu wa masalifu dalala wa kikwa huo ni nini masalifu dalala ni shimu za kutuzana aina na huo na kuna kuwa shati na hafuja kini shima wa yunu wa kwa kwa kwa mwishi kama yusani kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Gracias. kuma sai ba da kiyaye ne kuma sun kokon kwata kuma zai ke ya ji nan kuma sai su zama da الذي يقال السلام إذا السلام والسلام المعرف بالأن السلام أس أس أس ومن ذلك هذا أس أس أس إذ لا يخرج من الصلاة إلا بالسلام فبين بعض كان تسمى في دليل السلام ولا يستفيد إلا وهو جاهل وما سلم في أمره بين أقول صلاة الهوى وأتم في الدية في السلام وهي في السلام

bai ka daga hannu ba daga hannu ba a yi kiran ba abubuwa da yawa man bibiya ba Allah ba yana da kuke karanta da shi ko a kawo kalabar da keke da keke ba a manyan manyan abubuwa ba karanta da shi kuma makaranta da ya tsara ma'amu da yawa ba ga an bai ce su a abin ba ba a fadin abin ce nan وفي رواية أبي داود ثم قرأ من أم الكتاب ذكر الفاتحة annan bai ce ka yi siyasa ba bai ce a wata ruwaya bai ce ka yi mai zuwa da su zai mata ruwaya zuwa da su zai amma kuma su kuma suna cewa mafari kuma suna rike hadisi a matsayin zuciya إذا a زمان من كتاب الله فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض الله فكانت تقوم بالكتاب وما شاء الله يقول أظن أن لا يكون به ثم اركع sai kai ruku hatta ta tafi da rafi'a har sai ka da zuwa ruku ne za ka fara bai ce ka sai ka zaka shi ma ba farin gobe kenan sun marfa sai ka zama ka ga ce ka ce bani Allah wa yumma hamida mana ba fara kenan rabbana wa lakal hamd ba fara ka ga duka sai da kowane zuwa yuni yi maka aiki ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا بكي سجد فيما لو تكون ثم اركع حتى تطمئن جالسا بك تقول بك نسوا kaga duka da nutsuwa nutsuwa ba za a yi fasar da nutsuwa ma na abin da ya rasa ke ba wai baya rukunin ne baya sujada ba ya duka yana yi amma babu nutsuwa kun mafa'ali za a yi da da da فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك إن كنا تصلى الناس وإن انتقصت منها إن كتنك وإن انتقصت منها إن كان جمال أولك وإن انتقصت من صلاتك وكان تبني مكانك سلك تبني مكانك سلك أخرجه السبعة إلى الله المتقاربة

كنت الكبلة فيه كبر هذا بيجي كنت الكبلة فيه كبر فكذا في كراكمي فاتحة فكذا يسأل السورة في مسيو في دبوة في سجدة في دبوة في سجدة في دبوة فكثير ذلك دول دول وقربت هكذا عام صلى الله عليه وسلم ومكة تسكية يسلم الله وهكذا

Ina ga zai mu kawo littafin zafi ne zuwa ga zafi ne zuwa in ka duba ne zai ke maganar zalla safi ko kai wallahi a matsayin kan da zaki zala ba shi ne ko da kunna a wannan bangaren zaka ma littafin kan zo ka abubuwa da yau da kuma sunnatul mu'allim suran shi an dauke shi yana sallah zaka samu hannun dama akan ne akan ba kuma ina akan shi kuma yake ta kawo nasoji da wurin manzo Allah sam kuma yake ta kawo da zai ba abu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu da mutum da zai ci a kuma da shi ahlul sunna amma kuma irin wannan abubuwan baya da cewa ya nan littafin nawa shi ibrahim inya in ba ka da littafin zaka kamar wannan wannan shekarar da ya yi wani ɓangaren da na za mu sake zuwa cikin sirrin ya zo insha Allah za mu ga gayyato littafin kuma ba shi daidai abin da muke bukata na mutum da zai wata to sai mu ci a yashe ya kuma ta alkimi sun da ba za a zama abin kunya wallahi ga dan da da ba a sunna amma ba ya rubuta sunna kuma yin wannan abu to sai da sai mu zo Allah ya kai mu insha Allah mu na rayuwa cikin da wani kuma ra'ayi kuma fa يجوز تقديم وتأخير فيها wannan baya halatta تقديم وتأخير abin da aka jinkirta shi a banda ka kawo shi gaban kaga tsakanin ruku da sujada wanne da aka ce sujada ne ga babu dama ka fara yin sujada ta kace kuma ka yi ruku la ya ni wala ta akhiru mutaqaddimin ko kuma ka jinkirta abin aka gabatar sai ka fara ruku da kuma ka yi sujada ce a ni na fara sujada da zai إما كان هو تجيبا كبيرا كبيرا وإلا بطلت الصلاة مثل الزواج ويمكن الدنيا الدنيا ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا وهو لا مدافع هذا إن شاء الله ولا ترجع كتب الجزورة لا والجود ما رأيت إليه النبي فكيف تشير إبراهيم إياه في العلم على أمر الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت الأمر إذا قلت ما مسلمين وإذا قوم وتعالى ibn habib yake cewa idza waqa'at fitna fa asbihuha bit taqwa idan ku suna ta faru wa kashe wani mutum ku suna da tsoron Allah yake cewa man taqwa yake an ta'mal على أمر من الله يرجوك وعلى الله وأن تشرك مع الله على نبي من الله من الله الله gaba abin da ke da kuma ke da babban challenge an na'amala bi ba'atillah ala ruhin min Allah da ruhin da wa Allah musamman ce masu aiki biyayya ga Allah akan Allah da mutum muna tsoron a muna tsoron lalata da zan mu bar sabon Allah gaba daya akan Allah ya hada mu da nan kuma muna tsoron lalata idan muka yi insha Allah wannan rukun suna da ta mutum ne babban wani wanda za a samu tsoron Allah in muka samu tsoron Allah shi ke nan sai Allah ya kawo na yi da Allah yi gobe tsoron Allah mutum in tsoron Allah yi ta kama da shi. ya cewa lallai wannan ba aiki ne wanda mutum ne lallai wannan aiki ne na aiki ne na kamar an kama da bomb sai ka samu sai kama kafari da yawa ta tsarin kalmawa in ma ana kama da biyu to bari sai nan lafiyar ta mutum gaba da addini idan mu gyara ko in sha Allah ya kuma Allah ya tabbata da ni ta Allah kuma ci gaba da addu'a kan Allah ya Allahumma inna nas'aluka وما من ذكر إن شاء الله وحكم الله عليه وسلم أيوم تحكم الله hannu ka ke sa a yi ya sa ma kada shi ke nan amma ka bata lokacin ka bata mai ka ba kai za ka zo ka bata da in har za a yi ko kai ma ba abu ne mai da wani mutum ya shi ma shi ne kai mutum zuwa ga lalata ka yi eh, jaru bari ne da su cewa wai ni ma ni ne ni ne mai karatu a kan gina saboda ka ba wa zai fi ta ni ah, duk dai dai wannan na halaka ke kai ma ka shugaban na ramin ka halaka wani ba su hada kai ya domin aikin ba wani an ce ba su da yanki da wani wala ko ya zauna ya tasiri yana yi waya ko da aiki aiki ne mai kwarin tafiya da ya zauna ya da Allah kuma alhamdulillah aiki ne mai ko da ba shi aikin duniya yana da aikin lahira to ballan ta aiki ne ke kuma ta'awun ne a wa takwa ne ka samu kuma wani sanin fara da zuwa kan sa ne za ta yi sai kamar ni a kaje to kai kamar mu a kaje kowa ta kaje mutum ne ne ba ka kasance kai kajin ba wani abu wani ana sa ko in ne kaga kai ba sosai ba ne za ka kuma ya fara kaje ne kuma ko da kai dan masallaci ne a yana yi wa mutum kuma kasance mun shi wa ya zai yi sai ji Allah ga ko kana cikin masallacin da ya lalle a caje ka tabbatar domin kuma mun ba caje ka ba to ka za ka saba ba musu mushila wanda ne zo bayan ka ce a gawa na ma ba caje ka sai ka tare wannan shi ma ka ga sai ka saba ba mushila da dawa a yi kuma kunna ka sunna mai sai ka sunna da kuma Allah ne kuma ka kai kare mu da kuma ka ya fallata Allah ne kuma يتسلى النبي صلى الله عليه وسلم الشر المشر اللهم اجعل الشر في نقولهم اللهم اجعل الشر في نقولهم ونقول من نقولهم اللهم انزل من الشر ما اقول من ذنب الله غير العظيم ان الله اكبر فمنهم الذي تزكى من الذين تفضلوا به علينا فقد يكون لنا وقيل باسماعيل وقول وقول ولا